masu sauraro Allah libo sashin Hausa ne na murya Amurka da ke zuwa muku kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia a kan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za a iya sauraron ma tashar View Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM da da FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu haro barkanmu da wannan lokaci yau ranar 20 ga watan fabrairun shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan lokaci. Yanzu karfe goma na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa a yau litinin cewar amurka ba ta da niyyar kwace mai daga iraki akasin abin da shugaba donald trump ya yi ta faɗa a gangamin yakin neman zaɓe fadar white house ta bayyana cewa za a ba wato mutumin da shugaba donald trump zai daɗa a matsayin mai bashi shawara wato cikakken iko a kan harkokin ko kuma gudanar da ayyukan hukumar tsaron kasar hukumar lafiya ta duniya kuma tana jagorantar wani yunkurin yiwa. sama da ƙananan yara miliyan biyar allurar rigakafin cutar polio a ƙasar yemen to a najeriya ko bayan wata fasaha da masu ruwa da tsaki a fannin yaƙi da matsalar shanu wato satin shanu ke shirin fara aiki da ita ta bibiyan shanun da aka sace to ko menene mataki na gaba da makiyayin ke shirin ɗauka yan za zauna mu ci gaba da shirye-shirye za mu bi jihohi mu ƙara wayar da kan mutanen mu ta bukukuwa da sauransu don su yarda da wannan abin sannan za mu leƙa birnin maiduguri domin jin wata tattaunawa da murya amurka ta yi da wasu 'yan kasuwa kan yadda rikicin boko haram ya yi tasiri a kan birnin da wannan borno cibiya ce ta abin da shafi kasuwanci kuma wuri ne wanda yake gaskiya akwai alkhairi ba karami ba amma dalilin wannan matsala abubuwan sun ja baya sosai ba kadan ba muna kuma tafe da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa a yau litinin cewar amurka ba ta da niyyar kwace mai daga iraki wani abun da shugaba donald trump ya yi gangami a kan wato a kai a can baya cewar ganima ce ta ayyukan sojin amurka a wurin da dufin wato hana kungiyar isis da man mattis ya, yana zantawa da manema labaran da suke tafiya da shi yana a wannan ziyarar ta bazata zuwa iraki a rana ta biyu da kai farmakin soji a kan kungiyar isis daga yammacin birnin mosul matis ya ce ina tunanin dukkanmu da muke cikin wannan ɗaki da mu da muke amurka baki mu muna biyan iskar gas da mai ɗinmu kuma na hakikanta cewa za mu ci gaba da yin hakan ya ce ba mu shigo iraki ba don kwace ma wani mai matis ya shirya dabarun gaggawa na yaƙi da mayakan isis kamar yadda shugaba trump ya umarce shi a ranar 28 ga watan janairu ya gabatar masa tsakanin kwanaki 30 mataimakin shugaban kasa mike pence ya ce amurka za ta ci gaba da zuba ido a kan rasha amma duk da haka shugaba trump ya ba da umarni da a nemo hanyar da ta dace ta yin hulɗa da rashin pence ya yi wannan furuci ne a yau litinin a birnin brussels tare da shugaban majalisar dattawan kungiyar tarayyar turai donald tusk ya ce a yunkuri da rasha ke yi na sake zayyana iyakokin ƙasa da ƙasa a latilas za mu ci gaba da taimakawa poland da wasu ƙasashen turai ta arewa ƙarƙashin shirin ƙungiyar tsaro ta neto in pence ya ce a kan batun yunkurin amurka za ta ci gaba da zuba wa rasha ido kuma ta buƙaci ta kiyaye shirin minsk da zai fara aiki da kawo ƙarshen rikici a gabashin ukraine mataimakin shugaban ƙasar bai ba da ƙarin bayani akan hulɗar amurka da rasha ba sai dai ya ce shugaba trump ya kyautata zaton za a samu mafuta Pence ya jaddada mahimmancin yin aiki tare domin gudanar da hudar tattalin arziki bisa gaskiya da adalci inda ya ce karfafa tattalin arziki na bukatar ɗaukar tsauraran matakai da kuma yin zaɓin da suka zama wajibi. A ziyararsa ta kawo ta farko zuwa turai tun lokacin da ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Pence ya yi niyyar amfani da ziyarar ya tabbatar wa ƙawayen Amurka cewa Amurka za ta ci gaba da kasancewa babbar ƙawa a gare su. duk da fargabar da ake da shi kan ake da ita kan matakan farko da sabon gwamnatin ta fara dauka. shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar amurka ya faɗa jiya lahadi cewar mutumin da shugaba donald trump zai nada a matsayin mai bashi shawara akan tsaro zai samu cikakken iko akan ma'aikata da za su yi aiki a hukumar tsaron kasar rahoto ya nuna cewar batun samun cikakken iko yana cikin dalilan da ya sa tsohon shugaban sojin ruwa admiral robert howard ya ƙi karɓan wannan aiki a makon da ya gabata shugaban ƙasa ya bayyana karara cewa sabon shugaban hukumar tsaro zai samu cikakken ikon yanke hukunci akan batu na ma'aikatan hukumar a duk wani abin da duk wani abin da ya shafi ayyukan inji babban hafsin fadar white house wato rains prebas a hirarsa ta, da tashar talabijin ta fox a jiya lahadi howard shine mutumin da trump ya fi amincewa da shi ya maye gurbin michael flynn wanda ya ajiye aiki bayan sa'o'i 24 da ya kama aiki shugaba trump ya buƙaci flynn tsohon shugaban soji ya ajiye aikinsa ne sakamakon yaudara da yi wa mataimakin shugaban ƙasa mike pence a kan hirar waya da yi da jakadan amurka jakadan rasha da ke nan washington kafin wannan gwamnati wato ta karbi ragaman aiki in ji wato fadar white house wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya da who tana gudanar da wani shirin rigakafin shan inna a fadin kasar yamel da yaƙi ɗaiɗaita da nufin yi wa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da yawansu ya kai miliyan biyar rigakafi daga cutar nan da ke gurgunta yaran an ayyana yamen a matsayin ƙasar da aka shawo kan cutar ta polio a shekarar 2006 a don haka ana kokarin tabbatar da ganin kananan yara da ke wannan kasa da yaƙi ya addabe ta ba su sake fuskantar barazanar cuta mai halaka da kuma nakasa yaran ba kakakin hukumar kiwon lafiya ta duniya fadela shu'aib ta faɗa wa murya amurka cewa dubban ma'aikatan sa kai da suka sadaukar da rayuwarsu sun shiga gida-gida domin baiwa yara miliyan biyar maganin rigakafin polio So uh, what they do is they, they will look at the geography of the, of the country and try to uh, target places where it is possible to go. Ta ce abin da um, suke yi shine suna gudanar da bincike ta wajen amfani da safiyan kasar sa'annan sai su yi kokarin auna wurare da za a iya kaiwa da cikakken tsaro. Ta ce akwai muhimmanci a baiwa yaran yamin maganin rigakafi saboda galibinsu suna da raunin jiki sakamakon rashin abinci da ruwa mai tsafta. Ta kara da cewa irin waɗannan yara za su iya kamuwa da wannan shan inna. labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya makiyaya a sassa daban-daban na kasar sun fara shirin gudanar da ayyukan wayar da kan jama'a su bayan da aka sama musu wata fasaha da za ta rika iya sa su gano shanunsu da aka sace. haka na faruwa ne bayan da aka yi wani taron masu ruwa da tsaki a jihar kaduna domin zakulo hanyoyin dakile matsalar satan shanu da kaduna ga rahoton da isa lawal ikar ya aiko mana hauhawar adadin sace-sacen shanu a wasu sassan najeriya sun sa wasu ƙwararru sun fito da wata sabuwar hikima ta yadda za a rinka gane kowace saniya da wanda ya mallake ta shin ya siyar ne da kashin kanshi ko ko sace mai ita aka yi tsarin tsamo shanun da ake sacewa a Nigeria wanda wasu ƙwararru suka haɗa kai da wani kamfanin sadarwa a Nigeria na nufin ganin ko da an sace saniya to ba za ta yi ta sayi ba saboda akwai yadda za a yi a gano mai ita. Alhaji Ibrahim Mai Gari Amadu shine shugaban kamfanin ƙwararrun da suka fito da wannan sabuwar hikima da haɗin gwiwar wani kamfanin sadarwa. kuma ya yi wa manema labaru karin haske a lokacin wani taro na masu ruwa tsaki a jihohi goma sha taran arewa da aka gudanar a garin kaduna sama da shekaru biyu ko uku da ta wuce muke ta tunanin yadda za mu samo ga samo hanya mafi sauki ah, mu kawo waraka ga matsalan sace-sacen dabbobi muka kikiro da wata abu da ake bambance dabba kamar dai tamkar kamar kasan a ce ma an sama dabba sim card na waya to amma wannan simkar ne karamar simkar wadda bata kai ma kwaran shinkafa ba likitocin dabbobi suna da allura da suke sa wadda bai shiga cikin nama ba amma yana kasan fata baya da illa ga na dabbar baya da illa da mai cin naman dabban ita wannan sim card din tana da namba kamar da wayar ke da namba akwai wani dan na'ura da ake rikewa kamar waya yake za a kawo goga jikin dabban sai ga ce labban wayan wannan dabban sai ta fito sai ka amfani da wayan ka da kai amfani da shi sai ka danna wannan namban da ya fito daga jikin dabban kawai ka danna shi zuwa wata lamba da MTN za ta kuma kowace irin network kake amfani ba lallai sai MTN ba kana aikawa nan take za ka samu sako cewa wannan dabban na wane ne ga lamban wayansa ga yanda yake in kuma an sace za ga lamban shi mai damban ya kai report cewa an sace za ga ya dawo maka da sako cewa wannan damban na sata ne alhaji lawal batagarawa bafulatani ne kuma tsohon ministan tsaro a tarayyar najeriya yana kuma cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin wannan taro na wayar da kan fulani akan yadda za a dakatar da sace-sacen shanun da ake a wannan ƙasa. wannan abubuwa da ake so a kawo suna da amfani mu yi su don kowa ya tabbata cewa dabba shi ta zama tashi ba wanda zai sace maka ita kuma duk inda aka je za a gano ta kura ta tada mana da hankali macici ya tada mu hankali yan fashi su tada mana da hankali kowa yana zargin mu a halin yanzu zargin mu ake duk inda muka shiga me ya sanya ba za mu zauna mu gyara kanmu da kanmu ba To ko me mahalarta wannan taro na wayar da kan Fulani domin dakila sace-sacen shanu za su ce game da wannan taro? Suna na Baba Usman Gandarma ne sakataren kasa na kungiyar Mayar da Allah ta tarayyar Najeriya. Wannan abin da muke gani yau zai taimakawa makiyaya wajen gano shanunsu in suka bata don in ka sa wa wannan chip din a dabba in ka sa wannan sukanan zai fito da nambobi kun ga da yadda aka yi to wannan mataki ne wanda muke gani su mtn sun yi kokari da suka kawo ko mun kai shekara biyu muke ta tattaunawa da su kafin mu kawo ga wannan abin yau yanzu za mu zauna mu ci gaba da shirye-shirye da mu mu bi jihohi mu ƙara wayar da kan mutanen mu ta bukukuwa da sauransu don su yarda da wannan abin su aishe shi. Ni suna na Alhaji Jabe Shado Gusau, na haito a garin Gusau jihar Zamfara. To nan gaskiya wannan tsari idan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala sa ya miƙe haka to an ɗauko wani tsari mai kyau a cikin najeriya sunana da abdulsamad idris assistant secretary na metiyalla a jihar zamfara lallai program ne wanda yake da kyau kuma zai amfani ga ainihin makiyaya na gida da makiyaya na daji ana sa rai idan wannan yunkuri na ƙwararru ya cimma nasarar da aka tsara za a kai ga ko an sace wa mutum saniya to ba lallai ne ta sha ruwa ba kenan domin ko za a iya bibiyar ta ko ina a kai ta a faɗin wannan ƙasa isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya ya canza faɗi sha To a Najeriya har ila yau duk da cewa ana samun ɗaiɗaikun yankurin kai har har a birnin Maiduguri da ke jihar Borno. 'Yan kasuwa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan yadda ake samun ƙarin wanzuwan zaman lafiya a birnin. a ci gaba da kawo muku bayanai kan rangadi na musamman da babban editan sashen hausa na murya amurka aliyu mustapha sokoto ke yi a arewa maso gabashin najeriya a wannan karan ya tattauna da wasu 'yan kasuwa kan halin da birnin na maiduguri ke ciki a yanzu inda ya fara da wannan malami da zai gabatar da kansa suna alkasim ibrahim to alkasim me kake wace sana'a sana'a ta katifa ke matras to ana cikin maiduguri ko yi magana da ku abin ya shafe eh abin da ya shafe to ya shafe mu mun shiga cikin bala'i a karni na ba amma yanzu alhamdulillah shugaban kasa ya tahi haikan bayan haka gwamna kashim shatima ya tahi yana nuna rawar gani akan wani abu mu da muke yawo lungu lungu kusan da ban isan dan mota in yawo a layi bai wuce uku zan bi ba yanzu ba layin da ba zan bi da gudu dare da rana in fice ba eh, a cikin gari hmm. mun samu zaman lafiya normal kuma sana'a muna yi normal abin da yake dan ba mu problem mm. ƙauye da ba a mai da jama'a ba in mun yi kayan ba inda za mu kai tsadar rayuwa akwai ita wannan ta shafi ko ina ne amma shugabanni suna mana aiki haikan sosai sosai Allah ubangiji ya kawo musu karfin ƙara mana aikin nan mu samu zaman lafiya ko ina tana kan iyaka da wasu kasashe a nan Eh, kuma da ta yi suna kan harkar kasuwanci da kuna da mutane da suke tsallakowa daga kan boda din nan su zo su kasuwanci ta yaya abin ya shafi mutanen da kuke cuɗanya da su ta kan boda akwai wanda zai min magana kan wannan suna na sadiq musa gaskiya mun samu akasi na abin da ya shafi wannan waɗanda suke shigowa daga waje da abin da ya shafi kamar kamaru chad niger har sudan har central africa da wannan borno cibiya ce ta abin da ya shafi kasuwanci kuma wuri ne wanda yake gaskiya akwai alkhairi ba karami ba amma dalilin wannan matsala abubuwan sun ja baya sosai ba kaɗan ba sai dai muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawo muna ta wace ya shafe shi ya kawo karancin kaya ko tsadan kaya ko me to gaskiya ya kawo karancin kaya don kusan su waɗannan kasashen abin da ya shafi ita kamaru nijar da ita chadi kusan rayuwar najeriya ita ce rayuwarsu duk abin da ya shafi najeriya ya shafe su don in nan ba daɗi to su ma suna cikin wahala to kaga shine abin da ya shafe su matsalar da najeriya take ciki ita to eh, alhaji adam kuna makotaka da jihar borno mutanen borno da dama sun ce an fara samun zaman lafiya daga halin da ake ciki a can baya ya ku da kuke makotaka da borno kuke ji kuna ganin canji eh, alhamdulillah kamar yadda mutanen borno suka ce an samu canji gaskiya ne mu wanda muke makwabtaka da su wanda wannan wasifan ya fara daga nan ne mu ma ya shafe mu ya shafi ƙasa gaba ɗaya alhamdulahi karkashin wannan mulki na shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari gaskiya muna godiya an samu canji daga lokacin da ya kan ga mulki zuwa yau gaskiya mun samu canji wanda ba zai musulta ba alhamdulillah ga mu yadda lokacin da ake fama da wannan abin ya shafi ku mutanen yobe to ranka da alhamdulillah mu mutanen yobe da farko muna nan zanne a cikin jihar yobe muna kallo mutanen borno ana ɗiban su da mota suna zuwa guraren mu muna tausaya musu allah cikin ikon shi da same abin da ya samu borno shi ya zo ya same mu sai ga mutane mu ma daga galurukanmu duka suna fita wayansu su yi kano wayansu su yi kaduna wayansu daga cikin garuruwan yobe waɗanne ne suka fi jin jiki a wani al'amari gaskiya babu garin da ya fi yadin buni don gaba ɗaya kusan shekara biyu ko uku yadin buni na hannun boko haram babu mutumin yadin buni ko ɗaya a ciki an kona garin an kori mutanen an ɗebe dukiyoyinsu an wawwatsa su sun tagayyara fiye da sauran kowane mutum da yake jihar yobe amma alhamdulahi wani ɗan kasuwa kenan abin nan maiduguri a tattauna wasu da babban editan sashen wasan na amurka ali mustapha sokoto sai a biyo mu a shirye mu na gaba domin jin karashin wannan hira to yanzu dai muna birnin na maiduguri ne inda kungiyar civilian jtf da ke taimakawa wajen samar da tsaro a birnin maiduguri ta yi watsi da rahotanni da ke nuna cewa sojoji sun kama wani shugabanta mai suna babalawal jafar bayan da aka samu shanu da wasu makudan kudade a gidansa hakan yasa kungiyar ta kira wani taron manema labarai domin musanta wannan rahoto barista jibrin gunda mai baiwa kungiyar ta civilian jtf shawara ne ya kuma yi wa wakilin murya amurka harun dauda biyu karin bayani kan wannan taron manema labarai da suka kira ok taron manaban labaru da muka yi yanzu dinnan ya zo mana ne a gaggauce wanda ya kamata mun so mu yi ma duniya bayani mun gani akwai wani jarida da ya yi cewa an kama shugaban jtf cjtf yana da shanu 500 a wani fili da ya saya yana da gidaje kusan 20 yana da wani makekin gida a abuja kuma wai da aka je bincike a gidan shi an samu miliyan 500 mu muna karyata wannan ba wai muna koyan bayan wani mai laifi ba in shugaban namu ya yi laifi dole ne hukuma za su yi aiki a kan shi amma wayannan abubuwa a sashen da suka yi din ba gaskiya ba ne mu shine muka ce inda gaske ne asashen da suke suna da gaskiya su fita da shaida su nuna ma duniya abubuwan da suka faɗan gashi yadda yake wani ne shi shugaban da kake bayani shugaban namu yadda suka faɗi shine baban lawan jafar to yanzu ina shi baba lawan jafar yake baba lawan jafar yanzu a haka iya sani mu ya tafi aiki ne da yan civilian jtf suke yi akan tura mu daga nan zuwa kowane waje a yi aiki shi ya san za ku kira wannan taron manema labarai ta wannan ba sai ya sani ba civilian jtf ai mutuncin mu muke karewa to wani tabbaci za ku eh, shaida jama'a ganin eh, shi ba lawan baya cikin wannan ganin cewa ko a kwanakin baya su rundunar sojan najeriya sun zargi wasu yan civilian jtf wanda sun gaya ma manema labarai cewa sun kama wasu mambobin kuma cikin ah, satar shanu wannan tabbas akwai waɗanda aka kama su aka tafi da su mun san da wannan ɗin ai ba wanda ya faɗi komi a kai amma wannan ɗin a iya saninmu ba wanda ya faɗa mana kaga ba a faɗa mana ba ba abin da za mu iya mu faɗa amma wancan ai su sun kira mu sun faɗa mana kuma duk abin da muke jama'an tsaron muna aiki tare da su wannan ne a iya ganin waɗansu ne wanda ba sa son abin da civilian jtf suke yi in sun yi haka za su kawo ɓaraka tsakaninmu da jama'an tsaro mu muna faɗa a duniya cewa civilian jtf a shirye muke mu yi aiki da jami'an tsaro ɗari bisa ɗari ba wanda zai iya shiga tsakaninmu. barista jibrin gunda kenan mai bai wa kungiyar civilian GTF shawara yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, muna tattaunawa da Dr. Ayuba Tanko Abubakar, tsohon malami kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano. Muna duba muhimman abubuwa da suka kamata mahukunta a matakai daban-daban su ba rinjaye wajen samar da nagartattun tsare-tsare a ɓangaren ilimin ƙasar a kowane mataki. mutane duniya da gobe kiyama mu tabbata kowar zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta yi ba da shi da jaki. ni na raba ta yin ba zan sharhi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da potepo lokacin suke yat sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sati ita nce ita ma jama'a ce ta yawa a nce yanzu a da lokacin da ina provost da wuya a ɗauki mutum eh, nce 1 na farko kenan da wuya a ɗauki fiye da 40 ko 50 eh, a shekara ɗaya eh, in sun yawa ma ɗari yanzu a duk wata shekara ta farko a nce sai ka ɗauki mutum wajen dubu uku to wani irin abubuwa kake da so kana so ka koyar da kwamfuta kana so ka koyar da abu kaza kana so ka koyar da ilimi na science wato kimiyya da shauransu laboratory nawa gare ka saboda haka abu ne na jama'a da yawa kuɗi kaɗan to dakta a wannan yanayi da aka samu jama'a da yawa kuɗi kaɗan kuma ilimin nan dai kuma tilas ne a shi matukar ana san wato ingantacciyar al'umma ilimin nan na firamare kuma shine tushe kamar yadda muka yi magana menene ya kamata a yi a wannan gaba don warware wannan kalubala ga yawan ɗalibai ga karancin malamai ga kuma karancin ma kwarewar malama. Wato duk abin da ka ce kai wa jama'a magana cewar kana da damar yi to gaba ɗaya jama'ar za su zo maka. Idan 'yan gari 'ya'yan mutanen ƙasa ba su san cewar kai abin nan fa yana da yawa ba. Mun yara wajen miliyan kaza yaushe gwamnati za ta samu kayan da ake so da shauransu a yi kirki. Saboda haka sai su ce to aiko gara taimakawa kanmu. Idan gwamnati ta ce tana so ta sa kuɗin makaranta kaza a ɗan ƙara a taimake ta a bata idan wasu masu kuɗi suna da halin yadda za su yi su su sa makarantu nasu su masu su biya a dinga ɗan biyan su kaɗan daidai misali su masu yi haka amma hukuma ba ta da manyan kuɗin da za ta ce a duba ilimin nan komai da komai a masa babu kudi da yawa dole sai jama'a sun ɗauka cewar ilimin nan fa ba na hukuma ba ne kawai mu ma namu ne mu ma mu sa hannu mu yi in ba haka ba yanzu ka je ajin yaranka ka je ka gani su wajen saba'in ne ko fiye da ɗari ga malamin gashi nan amma iyakarsa daga cok a hannu sai bakin allo iyakarsa kenan da shi da yaran ko littafai ku iyaye an ce ku sai littafai amma da yawa ba ku iya sayan littafan saboda haka sai jama'a sun ɗauki cewar abin da hukuma ta ce ya kamata a yi kuma za ta yi a taimaka mata kowane irin taimako ne in ba haka ba to ita hukumar ba ta da kuɗin da za ta yi shi gaba ɗaya na kowa da kowa ilimin firamare shine tushe amma a yadda ake ta tafiya gashi da wannan akwai babin ɗalibai da yawa malamai kaɗan kuma ba su da ƙwarewar da ake bukata a hakan dai ake yaye su haske tafiya sakandire mm. wai eh, dokta tun da kuna har yanzu dai ana research ana bincike a gano me ke gudana a harkar ilmin wanne yanayi shi kuma ilimin sakandire yanzu ya samu kansa a ƙasar nan ne musamman munan lardin na arewa ilimin sakandire yana da kyau syllabus tana nan wato ka'idar manhaja suna nan da shauransu kuma da principal da abin nan duk ba sa kaucewa sai dai kamar yadda na ce da farko yawan mutane shine da yawa shine ya kawo matsala. wani aji inda ba su ka arba'in ba in wajen ɗari da wani abu ne kuma ɗari biyu saboda haka yana da wuya ka ce kuma a harkar ilimi sai ka kowane ɗalibi mutum ne shi daban da kowa abin da yake da matsalar sani ka jawo shi a jika ya sani abin da bai iya ba abin in suka yi yawa ya za ka yi farko kenan Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazers Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon da farko ya fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta wanda ya ce Hausawa dai na cewa idan ana dara fidda uwa ake. hakika mu al'ummar najeriya ya kamata a ce mun fara shaidawa dangane da makudan kudaden da ake kwatowa daga hannun mahandama me amfanin baɗi ba rai in dai talaka ba zai shaida ba kuma ba zai gani a ƙasa ba to me amfanin kudaden da ake kwatowar da haka nake kira ga gwamnati da ya kamata fa talakawa mu fara amfana da kudaden da ake kwatowa tun kafin a ce su ma an sace su sai kuma sakon alhaji mele fari wanda ke cewa hukuncin da wata kotu a fatakul ta yanki na tabbatar da sanata ali modu sharif a matsayin shugaban jam'iyyar pdp tsuguni bata kare ba ganin cewa su ma bangaren ahmed makarfi suna shirye-shiryen ɗaukaka kara zuwa kotun koli assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don allah ku miƙa mana sakon ta'aziyyar mu zuwa ga iyalai da al'ummar jihar filato dangane da rasuwar mataimakin shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar filato barista yusuf gambo hawaja wanda ya rasu a jiya da fatan allah ya ji kansa da rahama amin Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murar talaka reshen jihar Plateau da Balan Vayis direban tanka Jos. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Muntar Dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Idris Jikan Kande da Ibrahim Jikan Kande gida mai kware jihar Sokoto. Wanda suke cewa muna fatan za a ƙara binciko sauran masu haifar da jarirai suna sayarwa a birnin Jos don a hukunta su. Kuma muna Allah wadai da masu wannan muguwar sana'a ta rashin imani ya kamata mahukunta a najeriya su ƙara zage damtse don ganin sun daƙile wannan mummunar sana'a ta sayar da jarirai shi ma wakil gambo Doko ɗalibi a kwalejin gumel cewa ya salamu alaikum biyu a hausa don allah ku bani dama na yi tur da allah wari dangane da abin da ya faru a jihar filato inda aka samu waɗansu bada gurbin 'yan ƙasa da laifin safarar jarirai da fatan hukumomin da abin ya shafa za su yankewa waɗannan mutane hukunci daidai da laifinsu don haka ya zama gargaɗi ga 'yan baya Hakika rahoton da ke nuna yadda safarar makamai da cinikinsu yake karuwa a duniya hakan wata babbar barazana ce ga kokarin da ake na kawo karshen matsalar. Da fatan hukumomi da gwamnatocin kasashenmu za su yi abin da ya dace wajen kawo karshen matsalar. Sako daga baban gida Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina. Daga ƙarshe sai sakon Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi wanda ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika bullo da na'urar tantance dabbobin sata da wasu masana fasaha suka kirkiro a Najeriya abin ayaba ne. Da haka ɓarayin shanu ƙalubalen ku. to da haka ne kuma kawo ga labarai a takaice kuri'ar neman ra'ayoyin waɗanda suka kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da aka yi jiya lahadi a ƙasar ecuador ya nuna shugaban jam'iyya mai mulki lenin mono ya ba dan takara na kurkusa da shi rata tsakanin 'yan takara bakwai ko da yake ba a bayyana ko ya samu isassun kuru'u da zai hana zuwa zagaye na biyu a cikin watan afrilu ba bayan tattara sama da kashi 80 cikin 100 na rumfunan zaɓe da suka shigo a safiyar yau litinin mono ya samu kashi 39 cikin 100 na kuru'u idan aka kwatanta da mai biye da shi tsohon ma'aikacin banki gulemo laso wanda ya samu kashi 29 cikin 100 na da suka shigo inda wato idan har ba za a je zagaye na biyu ba akwai bukatar mono ya samu kashi 40 na cikin 100 kenan na kuri'un da aka kada kuma ya shige gaban laso da maki goma kuri'ar ra'ayoyi da wani masanin harkan zaɓe da ake kira kadatos ya ce mono ya samu kashi 39 cikin 100 sa'annan laso kuma ya samu kashi 30 cikin 100 na baki ɗan ƙuri'un da aka kada yanzu ya rage ƙari da ya rage a kan wato maki da ke tsakanin manyan 'yan takaram a wani tattara ra'ayoyi da ma'aikatar labarai ta kasan wato opec kwado ta buga na nuna cewa mono ya samu kashi 42.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a yayin da lasu ya samu kashe 27.7 cikin 100 masu haro da aka maka kawo karshen shirin namu baki da wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kina gongana za mu sake dawa in allah ya da wani sabon shirin amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan barista yusuf gamba hawaja wanda allah ya warsuwa jiya lahadi a garin jos da ke jihar plateau nigeria da fatan allah ya ci kansa ya kuma albarkanci abinda ya bari ya kara baiwa yan uwansa hakuri yanzu amma da babu kuma makeri da kuma june leathers gresham wacce ta hada mana sautuka sai kuma injiniyan mu greg muhammad lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai da kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan tafi salamu alaikum